أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga yayin halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka fi tafarkin sa zuwa ranar dashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na hisnul muslim min azkarin kitabi wa sunna na rahobi da bishir al-doktor sa'id bin wahab bin ali al-fakhbani wanda ya rasu jiran shekara dubu daya da dari hudu da arba'in daidai a yau lahadi wadda ta dace da goma sha uku watan zulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da goma sha daya ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da biyar satin da ya gabata muna mun tsaya addu'a na hudu da malam ya kawo cikin abubuwan da ake bukata mutum da yi in ya farka daga barci wadda kuma shi ne abin da malam ya kawo na ƙarshe su da ayoyi guda goma ko sha ɗaya na ƙarshen tsoratu al imran daga aya ta 190 zuwa aya ta 200 cikin mun karanta ayoyin a da ya gabata mun karanta hadisan da waɗannan ayoyin suka zo da kuma bayanin cewa ana karanta su bayan an farka daga barci انكر تحديثهم طيب، ابن عباس بلادي ولدك سناسي سر بخاري لا شيء حديثنا تريد الثمانين لأكو حسين سر بخاري حديث حديثنا تبو قدود كميديا بسنتين دكتارا حسين سر بخاري لا يقوم على حسين سر مسلم ne hadisi na 256 a cikin sahihu muslim mun karanta waɗannan hadisai ko mun karanta ayoyi amma mun fassara ayoyin mun yi bayanin ma'anonin ayoyi da kuma fa'idodi da malamai suka fitar karkashin waɗannan ayoyi ba waɗanda insha Allah ta'ala su ne abin da. za mu yi yau insha waɗannan ayoyi kamar da muka faɗa mutum yana karanta su ne lokacin da ya farka daga bacci kuma sunna shine mutum kafin ya karanta ya ɗaga kai ya kalli sama so da haka mazan Allah صلى الله عليه وآله وسلم إمام النووي علم الوقتين تركي بكي شغافة تامش أسكن شيء صحيح مسلم فكما لتاكن الأذكار يا بيان cewa wannan ita ce sunna mutum ya fita ya kalli sama kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya fita ya daga kai ya kalli sama kafin ya karanta su Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin waɗannan ayoyi Allah ya ke fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab Allah ya lallai a cikin halittar sama da ƙasa da sassafawa da ke tsakanin dare da rana tabbas akwai ayoyi akwai wa'azi amma Allah madaukakin sarki ce mai kulil albab wa'azi ne ayoyi ne amma kadai ga ma'abuta hankali ga waɗanda suke da hankali kadai su ne halittar sama da halittar ƙasa da sassafawan dare da yake yake zama musu wa'azi yake zama masu aya su ne ma'abuta hankali mana wanda zai da hankali to ba zai yi hakan ba aya ba ce a wuri shi ma sama baya ƙara masa imani allah madaukakin sarki sai ci gaba da imanin bayanin suwaye masu hankali ce masu hankalin ga su الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار التي معصوها كلمة سنة الذين يذكرون الله قياما سنة وعند سكي نقبة الله سكي يوم ذكري qiyaman a tsaye wa qu'udan da kuma a zaure wa ala junubihim haka dai suna jinkide suna kwance wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard kuma suna yawaita tunani game da halittar sammai da kuma halittar kasai in suka kalli halittar sama suka kalli girman sama kuma inda Allah ya rike saman bai gairi amalin Allah ya rike saman ba tare da wani fila wanda ya tokare shi ba suka kalli halittar ƙasa shi Allah ya shimfiɗa shi mihadan a shimfiɗe za ka tata za ka hau abin da komai nauyi zai hau gobe bai taba tsagewa ya wai saboda nauyin waɗanda suke kan shi in kalli wannan sai ce rabbana ma khalaqta hadha batila kace ya ubangijin baka halicci wannan dan wasa ba ya Allah ya Allah wannan halitta da kai baka halicce shi kawai a banza ba dole akwai manufa akwai abin da Allah madaukakin sarki ya sa ya halicci sama da ƙasa kuma ya sa dare da yini suna canzawa subhanaka faqina azaban nar sarki ya tabbata gare ka ya Allah ka tsirar da mu daga azabar wuta ya Allah masu hankali suna fadin wannan suna fadin rabbana ma faranta hada batila subhanaka faqina azaban nar suna fadin ya ubangijinmu baka halicci wannan sama da ƙasa ya Allah baka halicce su a banza ba faqina barki ya tabbata gare ka faqina azaban nar ka tsirantar da mu daga azabar wuta har yanzu masu hankali sai su ci gaba cewa rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta wa ma lidh-dhalimin min ansar sata ya ubangijinmu lallai duk wanda ka shigar da shi wuta lallai duk wanda ka shigar da shi wuta ba kare a zaitahu hakika tabbas ka kunyata shi duk wanda Allah ya shigar da shi wuta a ran tashin alkiyama to lallai tabbas an kunyata shi ko babu wani wanda ya ta sama da shi babu kunyatarwa da tozartarwa kamar mutum ya wayi gari ran tashin alkiyama ya zai kai shi cewa shi dan wuta ne ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار كما الظالمين باسد ميتي مكون سران داشن القيامة تقول لي لا يرى غبان الله ينا الظالم ظالم زكان سردو uwansa ɗan adam ko zalunci tsakaninsa da ubangijinsa ya zalunci kansa wajen sa'a ma Allah ko wajen aikata shirka dama shirka shine mafi girman zalunci ko inna shirka la zulmun azim je gaban Allah da wannan wallahi ba shi da wanda zai taimake shi a gaban Allah a ranar tashin alƙiyama wa ma yuzalimina min ansar kuma zalimai ba su da mai taimakon su masu hankalin sai su gaba cewa ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فاعشى ربنا يا أبينا إننا سمعنا مناديا لليم منجم كرا ينادي بالإيمان yana kira zuwa ga ai imani da kai ya Allah fa na ya Allah da muka fi kiran na ya Allah mun amsa mun yi imani ya Allah faghfir lana dhunubana ya Allah ka gafarta mana zurbanmu wa kaffir anna sayyi'atina ya Allah ka kankare mana kurakuranmu wa tawaffana ma'al abrar ya Allah in ka tashi ɗaukar rayuwarmu to ka ɗaukarfi rayukanmu tare da mutane kirki masu ɗa'a zuwa gare ka ya Allah. A wannan, a tawassul bil a'malu ko suna neman kusanci zuwa ga Allah suna kamun kafa zuwa ga Allah da ayyukan aikin su na alkhairi shine ne imanin su da Allah sai da suka suka tabbatar ma kansu cewa Allah ya shaida cewa su masu imani sannan sai suka kamun kafa to ya Allah muna tawassuli da imanin da muka yi da kai ya Allah ka gafarta mana zunubanmu ya Allah ka kankare mana laifuffukanmu kuma ya Allah in ka tashi karɓar mu ka karɓi mu tare da masu ɗa'a masu biyayya zuwa gare mu suka ci gaba da cewa rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik ya ubangijin ka ba mu abin da kai mana alƙawari da shi ta harshen manzanninka dukkan manzannin Allah da Allah madaukakin sarki ya aiko su ya aiko su da uwa da yawa kuma su kai ma mutanensu su, daga ci akwai alƙawarin wanda ya imani ya aiki na kwarai Allah ya sanya shi cikin gidan aljanna ko haka wani sai dama ita aljannan Allah ta masu imani ta musulmai waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su kadai ne Allah madaukakin sarki ne ba su aljanna sai sa suke roƙon Allah atina ma wa'adtana ala rusulika yalla ka ba mu abin da kai mana alƙawarin shin nan ta harshen manzanninka manzanninka sun fara mana wanda yi kaza Allah zai masa kaza to ya Allah ka ba mu ha wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawm al-qiyamah ya Allah karka ta mu karka kunyata mu a ranar tashin alkiyama me ce ce kunyatawa ne shiga wuta ko kamar yadda ayar da ya gabata ya fiye bayani innaka nawa? ta nara a akhzaytahu duk wanda ka shigar da shi wuta tabbas hakika ka ta shi ka kunyata shi to kuma dan suna addu'a atina ma wa'adana ala rusuli wala tukhzina yawmal qiyamah ka ba mu da kai mana alƙawari da shi ta harshen manzanninka sa'annan ya Allah kar ka tozarta mu ka kunyata mu ran tashin alƙiyama a innaka la tukhliful mi'ad lallai kai ya Allah ba ka saba alƙawari Allah in yi alƙawari bai saba duk alƙawarin da Allah madaukakin sarki yayi baya saba an gane Allah baya saba da kawai to bayan masu hankali halittar sammai da kasai ya zo musu wa'azi ya zo musu izina kuma sun yi wannan dogon addu'ar zuwa ga Allah madaukakin sarki ne Allah ya musu Allah ya jaba lahum fastajaba lahum rabbuhum أني لا أضيع أمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب الله أكبر Allah ya Allah ya fastajaba lahu rabbu sai ubangijin su ya amsa musu addu'o'in da suka yi Allah ya ce ubangijin su ya amsa musu fastajaba lahum rabbuhum ubangijin su ya amsa musu ke anni la ubi'u amala amilin minkum Allah ya ce lallai ni ba na salwantar da aikin mai aiki daga cikin duk wanda ya aiki a cikin to ba na salwantar da aikinsa ba na tozartar da aikinsa min zakarin au'unsa namiji ne ko mace duk wanda ya aikin alkhairi Allah ce ba na kallon namiji ne shi ko mace ce a da Allah yake kallo shine aikin aiki mai kyau ne eh Allah ce to bazan tozartar da aikin Allah madaukakin sarki ce ba abukum min ba ai sashin ku yana tare da sashi namijin da macen ai sashi daga sashi duka a tara yi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna nisa shaqa'iqur rijal ko ce mata ai kamar abokan mu'amalan maza ne suraka Allah madaukakin sarki ce baya tozartar da aikin namiji ko mace in dai har ya aiki da kyau Allah ya ce wannan aiki ba abin da zai same shi ba abokan min ba sashin ku ai suna tare ne sashi sai Allah na fallazina hajaru to waɗanda suka yi hijira wa ukridu ko falladina hajaru waɗanda suka yi hijira wa ukridu min diyari aka fitar da su daga cikin gidajensu wa ƙuru aka cutar da su wa ƙadaru wa ƙutilu suka yi yaƙi kuma aka yaƙe aka kashe su waɗanda suka yi hijira aka fitar da su daga cikin gidajensu suka yi yaƙi aka kashe su kaga ya hada da muhajiruna da ansar hijira kuma aka fitar da su daga gidajensu kaga muhajirai kenan kadai wa qatalu wa qutilu su waɗanda suka yi yaƙi kuma aka kashe su ya hada da muhajirai da kuma ne al'ansar Allah ce to waɗannan din wa uzu fi sabili aka cutar da su dan ni dan su ɗaukaka hanya ta sun haƙura da cutarwa kawai saboda sun yadda su bi hanyar Allah maɗaukakin sarki litakuna kalimatul lahi hiya al-ulya sun yadda a cutar da su in dai har ko an cutar da su kalmar Allah za ta zama ita ce mafi ɗaukaka to sun yadda a cutar da su Allah ce waɗanda suka siffanta da wannan siffan lahu kastiran na an sayyi'ati tabbas hakika wallahi sai na kankare musu kurakuransu sai na share musu laifuffukansu wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma wallahi sai na shigar da su aljanna wadda musu ke gudana a ƙarƙashin wannan aljanna Allah madaukakin sarki ke zawaban min indillah wannan kuma sakamako ne lada ne daga wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ce wallahu indahu husnul thawab kuma Allah madaukakin sarki a gurin sa ne ake samun mafi kyawun lada babu wani wanda zai baka lada mai kyau irin ladan da Allah madaukakin sarki zai baka sanadiyar aikin alkhairi da Allah ce thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab sai Allah ya ce la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad Allah ke kada zirga-zirgan kafarai a cikin garuruwa ka rude kai kai kai kawo da kafarai suke yi waɗanda suka da. fagamniya da fa'ita shi da suke a cikin dukiya na rayuwar duniya Allah ke kar ya rude ka Allah ke mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad Allah ce jin daɗi ne ɗan kaɗan daga ƙarshe ko makomansu shi ne gidan wuta Allah madaukakin sarki ce kir da wannan mashiga kir da irin wannan shimfiɗa da za a musu a gidan wuta duk yadda mutum ya kai da jin daɗi a duniya wallahi in bai bi Allah ba jin daɗin ɗan kaɗan ne so da yana mutuwa jin daɗin yayin yanki yana mutuwa jin daɗin yayin. duk yadda mutum ya kai da shan wahala a duniya wallahi shan wahala na lokaci ne dan kaɗan so da yana mutuwa in dai har yana jin Allah to yana mutuwa wahalan ta kare jin daɗi zai fara jin daɗi kuma abadiyyar da bai da yake amma duk jin daɗin mutum a duniya in dai har baya jin Allah shi ba abin da ya ga wani sabon Allah Allah ya ce bai so shi kuma ya ce zai ce yayi wallahi jin daɗi ne dan kadan dan kaɗan yana mutuwa jin daɗin yayin ki annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake fara ma cewa in wanda yake kowa a ce a kaddara ga wanda duk duniya ya fi kowa jin daɗi ya fi kowa jin daɗi amma ya zama mutumin banza ne a ɗauke shi a tsoma shi a wuta tsomawa ɗaya a cire shi Haka tambaye shi ka taba jin daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi abin da zai shine bai ma taba sanin wani abu mai suna dadi ba sunan ma bai taba sani sunan ma bai taba ji ba wani abu wai dadi bai ma san shi ba ma tsomawa ɗayan aka mishi a wutar jahannam ce inda kuma za a ɗauki wanda ya fi kowa shan wahala a duniya amma kuma ya bi Allah sau da ƙafa a tsoma shi aljanna tsomawa ɗaya a kire shi inda za a tambaye shi ka taɓa shan wahala a duniya shi manta ma menene ake kira wahala ya ma manta wani abu mai sunan wahala ya manta zai ce wallahi Allah ni ban ma taɓa jin sunan ba wannan dadin zai erasing duk wata wahala da ya sani a kwakwalwarsa kisa Allah ke mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad don wa kabi Allah kawai kabi Allah التي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواه جهنم التي هو بئس المثال كيف يرمون الاشتلال الرحيم قال لك لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار التي لكن الذين اتقوا amma waɗanda suka bi dokokin Allah suka bi dokokin ubangijinsu a duniya ba su kafurce ma Allah ba Allah ce lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar to suna da aljanna gidaje a gidan aljanna waɗanda koramu suke gudana ta ƙarƙashinsa. Allah ce khalidina fiha kuma in sun shiga za su suna masu dawwama a cikin wannan gidan aljanna sallace nusulan min indillah Allah ke liyafa ce daga wajen Allah madaukakin sarki nuzulan liyafa ce ta musamman daga wajen Allah Allah ce wa ma inda Allah khairul lil abrar abin da ke wajen Allah shi yafi alkhairi ga masu biyayya ga Allah madaukakin sarki sune al abrar Allahumma ja'alna minhum Ka Allah ke waɗanda suka bi dokokin ubangijinsu suna da aljanna wanda koramu ce gudana a ƙarƙashinta Allah ce wata liyafa ce nuzulan Allah ya kawo da nakira irin ba ba wanda yake iya kwatanta maka kyan liyafa sai kin kaje ka gani Allah ya sa mu gani Allah kuma ya ce wa ma inda Allah khairul lil abrar abin da ke wajen Allah to lalle shi yafi alkhairi ga masu biyayya ga Allah في الليل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب الذي وإن من أهل الكتاب للي أتكما أبو تالي تالي لمن يؤمن بما ومن يؤمن بالله ana samun waɗanda suke yin imani da Allah wa ma unzila ilaykum kuma su yi imani da abin da aka saukar muku akwai waɗanda yahudawa ne wasu nasara ne bayan zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun imani da Allah sun musulunta sun bi karantarwar alqur'ani Allah ya ce to ana samun daga cikin su ala ra'sihim Abdullah bin Sallam ko akwai yunus abdullah bin sallam akwai irin salman al-farisi akwai irin sa'ad bin mu'ad da sauransu aga waɗannan sun yi imani alul kitabi ne amma kuma sun sun imani sun musulunta su ne mazan Allah sallallahu alaihi wasallam suna da lada biyu suna da ladan addini da suka yi bisa karantarwa annabi Musa alaihi salatu wasalam kuma suna da lada addini suka yi bisa karantarwa alqur'ani Allah ce daga cikin ahlul kitab ana samun wanda ya imani da Allah wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilaykum sun imani da abin da aka saukar muku na alqur'ani kuma sun imani da abin da aka saukar musu na attaura ko injira khashi'ina lillah suna masu tsananin kankan da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki la yashtaruna bi ayati llahi zamanan qalila kuma ba sa sayar da ba sa musanyen ayoyin Allah maɗaukacin sarki da wani ɗan farashi ɗan kaɗan wani farashi ɗan ƙanƙani mana ba su mai da addini abin siyarwa ba kamar yadda masu yawa daga cikin al'ahbar malaman yahuda da nasara suke Allah ce a cikin malo gida ba kwanda ba su haka su sun bi karantarwar addini ne kisa da suka bi yadda ya dace sai addinin nasu sai shirya da zuwa ga su musulunta an gane la yashtaruna bi ayatin llahi thamanan qalila sallati ulaika lahum ajruhum inda rabbih to waɗannan duk suna da ladan su a wajen ubangijinsu suna da sakamakon su a wajen ubangijinsu Allah ce inna Allah sari'ul hisab lallai Allah madaukakin sarki ne gaggawar hisabi misali a wajen Allah madaukakin sarki da yana da gaggawar yin misali na zai ba su sakamakon su a ranar da yake ba da sakamako Allah ka ba mu sakamako mai shiru sai Allah ya rufe suran da cewa ya ayyuhal ladina amanu isbiru wa sabiru wa rabiru wattaqu Allah la'allakum tuflihun Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ya ku waɗanda na yi imani ji man labaran Allah ya kai shiga mutane. musu aka yake fassara ya yi wallabi na amanu sai ce ya ku waɗanda na yi imani Allah ya gafarta musu Allah ya ce ya yi wallabi na amanu ya ku waɗanda suka yi imani isbiru ku yi haƙuri ku yi haƙuri Wasu sabiru ku ƙara juriya matuƙa wajen yin haƙuri Wa wa'abiku ku tsara iyakokin ƙasa daga afkawan mutanen banza su su lalata mu? tarbiyya wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah la'allakum tuflihun in ku kiyaye dokokin Allah to lallai za ku rabauta ji Allah madaukakin sarki ba da masu ke cewa Allah madaukakin sarki ya rufe waɗannan ayoyin ne da wannan ayar na umurtan masu imani da su yi haƙuri so da ya nuna maka cewa dukkan abin da aka lissafa na siffofin masu hankalin nan to shi ne hankalin in bai da haƙuri ba zai ci riban waɗannan siffofin yasa Allah ka zafi maganan haƙuri guda biyu ita kan riba in babu haƙuri ba zai yi wa'i sai isbiru wasabiru warabiu la'allakum tuflihun ku yi hakuri ku ƙara juriya akan hakuri ku yi ribawi lallai in kuka yi haka za ku rabauta in ji Allah madaukakin sarki to waɗannan a taƙaice su ne ma'anonin waɗannan ayoyi guda goma sha ɗaya na ƙarshen wannan sura mai albarka suratu al-imran surar waɗannan ayoyi suna da akwai fa'idodi da yawa da malamai suka tabbatarwa a ƙarƙashin waɗannan ayoyi amma za faɗi kaɗan ne daga cikin waɗannan fa'idodin sauran a fassara da su da fito da ke isha ba su masu cewa daga cikin fa'idodi na waɗannan ayoyi wani yana da matuƙan mahimmanci isa na zaɓe yi magana a kai shi ne mashru'iyyatu tawassuli ilan wani bil imani wani amal salih shar'antuwan yin tawassuli da imani zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da imani da kuma aiki na gari tawassuli shi ne neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da wani abu da neman Allah maɗaukakin sarki ya biya maka wata bukata sanadiyan wannan abin da ka nemi kusanci zuwa gare shi an gane akwai tawassuli wanda shari'a ta yadda shi tawassul al-mashru' akwai kuma at-tawassul al-mamnu' akwai tawassuli wanda shari'a bai yadda ba tawassuli da shari'a ya yadda na farko misalin wannan ayar ta nuna mana zaka yi kusanci zuwa ga Allah da imaninka ya Allah ina neman kusanci zuwa gare ka sanadiyar imani da na yi da annabinka da alƙur'ani da ka saukar ya Allah ina da bukata iri kaza Allah ka biya mu an gani ko kai sallah ko kai sadaka ya Allah zaga nan da ya Allah in nayi dan neman ka ne ya Allah ka mun abu kaza an gani wannan duka tawassuli an gani ku da saboda akwai hadisin nan na mutane guda uku da suka fada wannan kogon mun karanta ku ta karanta suka yi ta kowa ya tawassuli da wani abu da ya tsakanin shi da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karrara cewa babu laifi ana yin tawassuli da wani. ko ka nemi wani mutumin kirki ya tsaya ka da addu'a sahabbai suna yin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sallah akwai matsala iri ta kaza rasulullah ayi mana addu'a manzo Allah ya sa su daga hannu shi mai ɗaga hannu a ayi addu'a duk waɗannan anwa'i ayi abin nan nau'uka ne na tawassuli wanda shari'a ta yi amma akwai tawassuli kuma mamnu wanda shari'a ba ta yadda ba to shi kuma maluma sun kasa shi gida biyu akwai waɗanda akwai ɓangaren da maluma suke da saɓani a kai akwai wanda da kuma kafa'an ittifakan duka malamai sun yadda cewa shirka kuskure ne wannan tawassul wanda maluma suka yi tattauna a kai amma shi ma dalili ya nuna cewa kuskure ne kwalli ta shirka muhammad nasiru din al-albani sun tafin al-tawassul anwa'uhu wa al-tawassul anwa'uhu wa ahkamu ya kawo hadisai da dalilai akan wannan ke na farko ya yawaita a bakin mutane ya Allah ka mana wannan haramun ba a ba haka ko alfarman waye ce ya Allah alfarman iyaye kamun kaza wannan kuskure haramun annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ba a roƙon Allah don alfarman wani ba ana musul alfarman nashi ba ne. amma addu'a ibada ne ibada kuma ba ka yi sai yadda Allah ya a yi. amma ana magana alfarma ne babu wanda ya kai annabi alfarma sallallahu alaihi ko haka ba sauran annabawan da matsayinsu bai kai nashi ba ma a wajen Allah Allah yake wa kana inda Allah wajiha ko yana da alfarma da matsayi bare shi annabi Muhammad sallallahu alfarman shi ya fi na kowa amma Allah bai shar'anta ka roke shi da alfarman ba an fahimta za zaka waya ifa inda amrihi wa nahyi wala mai alari ko? ka tsaya daidai inda aka umurce ka kar ka tsallake inda aka inda aka hani to haka yana da matukar muhimmanci ku fahimci wannan zaka ana tawassuli qur'ani da hadisi sun tabbatar ana tawassuli da imani da ayyuka na kware ana tawassuli da aminu wani kan dodi wani cewa da dan Allah kai mun addu'a to ya kai ga yanzu ma za ka hatta wani wanda eh, ba haife shi ba ma sai da ba ma karnoni masu falala suka wuce ba a amma daina jin kamshin karni masu falalar tukun aka haife shi kuma ya zo ya mutu yana cikin kabari da yake bukatan kai ka masa addu'a mutum zai zo zai zauna wajen kabari ne ya Allah dan albarkacin wani kamun kaza wannan shirka ne duk wanda ke wannan arni ne komai girman mutum komai girman shi ko sahabi ne ka zo kabarin shi ka ce Allah albarkacin wani da ke kwance a kabarin na Allah kamun kaza wannan mushriki wannan mushriki wannan ba ta wasu ne shirka an gane Allah madaukakin sarki ya shirya da mu yana daga cikin abubuwan da wannan ayoyi suke nuna daga cikin maluma suke cewa istihbabu talabul wafati bainal abrari was sidq fi talab dhalik ayoyi suna nuna mana halaccin mutum ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya kashe shi tare da mutanen kirki Sauka da rinka roƙon Allah ya Allah in ka tashi karfin rayuwana ka ƙarfi rayuwana ina cikin waɗanda ka yadda mutanen kirki ne ya wa tawaffana ma'al abara ko da Allah ka kashe ka ɗauki rayuwata tare da mutanen kirki zama ina cikin waɗanda ka yadda cewa mutanen kirki ne masu biyayya ne zuwa gare an gane ku sannan yana nuna mana cewa basu duniya da zuwa laisa dalilan ala mahabbatin lahi lahu ayoyin suna nuna mana ake a zaman to Allah ya ba k'a kafirai duniya ba dalili da ke cewa Allah yana son su So da li'annar duniya kai liman yuhibbu wa man la yuhibbu so da duniya Allah yana ba wanda yake so da wanda baya so amma lahira baya ba kowa sai wanda yake so ko ba wanda Allah yake so sai masu imani an fahimta ku to ka karka dauka dan Allah ya ba mutum duniya alama ce da cewa Allah yana sani a ba ta cikin alaman Allah na son mutum ko baya ko baya son mutum duniya ba ta an gani Allah madaukakin sarki ya samu dace waɗannan su ne abubuwa makwasu mafi mahimmanci daga cikin darussa da maluma suka faɗa waɗanda waɗannan ayoyi ke karantarwa kuma insha Allah ta'ala anan da dasa aya sai Allah madaukakin sarki ya hana mu zama ta gaba sai mu shiga addu'a na biyu shine abin da ke magana addu'an sanya tufafi mutum ya tashi a bacci ya yi addu'an farkawa daga bacci har zai mai da tufafi da ke ko to me kamata ya faɗa kafin ya sanya wannan tufafin a jikinsa abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada a kai kuskure da muka yi muna roƙon Allah mu ɗaukakin sarki ya ce mana Allah mu kai roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lafiya dukkan shirin ya nuna da lafiya ana roƙon Allah maka su sabbi ya ce mana ya kare mu gare shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل طعمنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وبحمدك إليك